'Yanci ranin kasar China da dama ne ke kwarara yankunan Gasol, Bali, Ardokola, Kurmi, Donga da Usa da ke jihar Taraba don aikin fasa kwabrin itaciyar madubiya wadda aka danganta darajarta na na biyu baya ga man fetur a kasuwannin kasar China. 'Yanci ranin na amfani da ƙauyawa mazauna yankunan waɗanda ba su san darajar itaciyar madubiyar ba tare da taimakon 'yan kudancin Najeriya wajen safarar itatuwar cikin manyan tireloli da daddare zuwa bakin tekunan kasar Najeriya. In ji Alhaji Abubakar Mahmud wani mazaunin Bali na jihar Taraba. Da mu dai mu ɗauki itatuwan din suna da muhimmanci sosai ba. Itatuwan muna kiran shi madobiya. In mace ta aihu in ba jini akan sassaka bawonsa a jika ta sha. Daga baya sai muka ga wa'insu suka zo mana suna neman irin wannan itace. Da zuwansu mu ɗauki wannan neman itacen nan kamar wani abu ba. Wani ma zai zo ya a ce ana so sai su bawa ko mai anguwa ne a bashi ko dubu ishirin a sai ba mu sani ba. Itacen tana da muhimmanci Kwarai da gaske. Honorable Yusuf Ibrahim dan majalisar dokoki mai wakiltar mazabar Gasal na biyu ya tabbatar mini da ayyukan fasakwabri a yankunan. Sunana Yusuf Ibrahim Nawa ina wakiltan Gasol ta biyu. E tabbas haka ne akwai baki daga kasashen waje especially daga China. Kawo korafi a majalisa sannan mun yi zama a kai a matsayin mu da na majalisa mu mu mu hana ba executive directive akan cewa tabbas tabbatar cewa an hana daukan wani abu. Dokan da muke so mu yi kuma shine idan ka sare kwaya daya ka dasa kwaya hudu. officially a doka kan an dena wasu sukan bi cikin dare su je su sari wannan itatuna kuma su fita da shi da daddare. Gwamnan jihar Taraba architect Darius Dixon Ishaku ya shaida min cewa akwai mutane bakwai da ke fuskantar shari'a sakamakon tuhumar su da aikin fasa kwabrin itaciyar madubiya da yau tattalin arzikin kasa zagon kasa. Shi itace nan har yanzu ba daina yankan shi a daji ba. Muna nan dai mutanen mu suna bin su har yanzu amma Allah yarda shi masalolin itatuwa na yanka wannan ya ragu kwarai da gaskiya mutane kaman bakwai yanzu mun sayar da su a kotu kan wannan in kana so ka yanka itacen nan zo za mu baka license kuma za mu nuna maka inda za ka yanka itatuwa bayan ka yanka ka dasa wani za mu baka irin don shekara biyar bakwai nan gaba ka sake zuwa ka yanka muna tsoron sai rashin nan ya zo ba za mu samu filin yin noma ba to ka ganda damuwa babba zai zo ke. Daya daga cikin masu sana'ar sayar da katako malam baban gida mai katako a hirar da na yi da shi ta wayar salula ya bayyana yadda yanci ranin kasar china ke aiwatar da ayyukan fasa itaciyar madubiya a yankunan akwai baki da ke shigo mu suna wannan fasikauran waɗannan itatuwa ta ɓoye ba tare da sanin hukuma ba in sun shigo suna haɗawa da 'yan gari sai su shiga gudu su ɓace in sun zo suna neman manajoji da sauran yaran gari da a yi musu kaza a yi musu kaza inda ake ba da naira biyar sai su ba da naira ishirin da ake ba da ishirin su ba da ɗari abin da ya sa. Yayin da al'ummar jihar Taraba ke jira su ga irin tanade-tanade da dokar daidaita ayyukan tsare itacen madubiya za ta tanada ga wasu daga cikin abubuwan da jama'a ke sa ran dokar za ta kunsa in ji Alhaji Abubakar Mahmud Bali. A tabbata wanda zai yi aikin in tunda wannan abu ana sayenta da muhimmanci da me a tabbata dai sai an yi hanya a yi asibitoci a yi kuma makarantu da wannan kuɗi a tabbata an samu musu ruwa mai kyau. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, Najeriya.